wanda magana ce ake a kanta saboda ta ba ita kaɗai abin ya shafa ba da ita da mijinta da 'ya'yansu ko sai ya sa Allah ce rahmatullahi wa barakatu alaikum ahlal bait saboda haka matar mata suna ciki matan mutum suna cikin alin gidansa ya ce kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim kamar yadda kai salati ga ibrahim da iyalan gidan ibrahim wato a nan tashbihi ne Allah ta'ala ya yi afuwan tashbihi ne na salati da ake tashbihin salatin da zai wa annabi sallallahu alaihi kamar irin salatin da zai wa Ibrahim da iyalan gidan Ibrahim to anan malamai suna cewa asali shi tashbihi ka tashi kwatance ka sanya abin da zaka yi kwatancen da shi ya zama yafi sifar da kake kwatancen a kanta, ta fi bayyana karara a tattare da abin da zaka yi kwatancen da shi sama da wanda kake kwatantawa wannan shine an ya yakuna wajhu shabahi fil mushabbahi bihi aqwa min fil mushabbah ka'ida ta balaga asali abin da take cewa ke in za ka faɗi wato hasken mutum sa ka kwatanta shi da wata asali ka ce wato fulan wato zaidin kalkama kaga anan babu shakka hasken wata ya fi na fuskar fuskar zaidi don haka nan ne za a ga yahu amma da za ka juya abin ka ce wato kamar ka zai to baka yabi mata ba shi domin shi watan ka rage shi na'am ka tsara sha'anin zai fito amma shi watan ka rage shi to suke cewa to ya nan aka sanya salati ga annabi ba da iyalansa shine mushabbahun bihi kamar wajhu shabahi fi aqwa sama da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalansa wanda ya kamata ya zama akasi to anan ne malamai suka yi tattaunawa wajen su fitar da dalilin yin haka ibn qayyim ya kawo maganganun malaman da suka yi wajen bayanin da tasa da yasa aka sanya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine mushabba salati ga annabi ibrahim da iyalansa shine wato shine mushabbahun bihi wato aka yi kalbin tashbih aka juya shi ya kawo maganganun malamai daban-daban kuma duk yana raunana nasu karshe sai ya kawo maganar malamin da yake cewa ibrahim ali ibrahim alaihi salam a cikinsu akwai annabawa iyalan ibrahim alaihi a cikin sa akwai annaba domin Allah ta'ala ya fice wajen Allah fi zuriyatihi nubuwata wata kitab a cikin zuriya annabi ibrahim Allah ta'ala ya sanya annabci ya sanya littafi wato dukkan annabawan da suka zo bayan annabi ibrahim to daga cikin zuriyarsa suka zo ma ja'a nabiyyun ba'dahu illa min zuriyatihi saboda ka cikin zuriyar annabi ibrahim akwai annabawa da yawa wanda kuma babu su a cikin ali muhammad sallallahu alaihi wasallam zuriya annabi sallallahu alaihi wasallam babu annabi don shi ne na karshe babu wani annabi da ya fito daga cikin ali muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan aka nema wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi da iyalansa salati irin salatin da aka nema wa ibrahim ko aka yi wa ibrahim alaihi salam da iyalansa wanda a cikin su akwai annabawa to sai ya kasance ali muhammad sallallahu alaihi wasallam sun sun ɗebi kasansu kasansu daga cikin wannan salati abin da ya dace da su a matsayinsu na waɗanda ba annabawa ba daga cikin salatin da aka yi wa annabawa kaga ba za su samu irin salatin da aka yi wa annabawa babu shakka don matsayinsu bai kai matsayin annabawa ba a bisa magana ta ta musulmi a to idan ya kasance ya sun san su, sauran da zai yi abin da saura da yawa na cikin salatin annabawa sai a bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga anan ya samu martaba wacce ke ba ba domin an ba shi dukka kasan da ba a raba wa iyalansa ba an bar masa shi shi kaga ya samu fiye da yadda annabi ibrahim salam ya samu fiye da yadda alayensa suka samu ibn kayyim yake cewa wannan shine mafi kyan abin da aka fada amma abin da ya fi shi kyau wato taujihin da ya fi wannan kyau ya ce shi ne a ce annabi sallallahu alaihi wasallama shi kansa ai yana cikin ali ibrahim shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin ali ibrahim bal huwa khairu ali ibrahim shi yafi kowa ma alkhairi cikin iyalan annabi ibrahim a iyalan gidan ibrahim alaihi salam kamar yadda ali ibn talha ya ruwaito daga abdullahi dan abbas yana cewa inna allah safa adam fadar allah da cewa inna allah safa adam wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin cewa ala ibrahim din da yace shine muhammad muhammadun min ali ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin ali ibrahim to idan annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sauran annabawa duk sun shiga cikin ali ibrahim aka ce ka yi salati ga muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa kamar yadda ka yi salati ga ibrahim da alayensa wato kamar yadda ka yi wa annabi ibrahim da annabawan da suke ciki duka salati daga cikin su har da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga anan iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam za su dauki daidai kwasan da ya dace da su na matsayin su ba annabawa ba sauran darajar salatin da aka yi wa annabi ibrahim da iyalansa annaba za su dawo za su dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin ya samu shiga cikin al-mushabba ya samu shiga cikin al-mushabba wuri al-mushabba shine Allahu salli ala Muhammadin wa ali Muhammad sannan kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ciki saboda ka ya ci anan ya ci anan kuma ya kwashi sauran nasibin da aka rokawa iyalansa na talatin annabawan da su za su ɗebi iya nasibin da ya dace da su sauran kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a haɗe masa ka ce to kaga anan ashe yadda aka yi tashbihin babu shakka akwai hikima wacce ke isasshiya a ciki wannan shine abin da ibn qayyim ya kawo a cikin jala'ul ahkam nan wajen bayanin wannan tashbihi din sannan ce innaka hamidun majid lalle kai wanda ake wanda yake shayabo ne fa'ilun hamidun bi ma'ana abin nan fa'ilun ne ah, akwai fa'ilun bi ma'ana maf'ul akwai maf'ul akwai mahmud akwai hamid hamid ya fi mahmud domin hamid yana nufin luzumin wannan sifa din kamar ka ce wani sharif ko wani karim ko wani rahim kana nufin sifar ta zama jiki a gurinsa to haka Allah ta'ala yake shahibo ne wanda dukkan wani mai yabo yake yabarsa in ma baka yabe shi ba to Allah ta'ala shi ya yabi kansa saboda haka lahu alhamdu fil ula wal akhirah shike da yabo na duniya da lahira haka majid kuma shike da girma kawo waɗannan sunaye a ƙarshe kamar irin yadda kake rufe addu'ar ka ne da sunayen da suka dace da abin da ka roƙa ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ka rufe addu'ar ka da sunan Allah wanda ya dace da abin da kake roƙo kamar ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ka gafarta mun ka karbi tuba na wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim haka ka rufe addu'arka da irin sunan da ya dace da abin da kake roƙo Allahumma rzuqni innaka antas khairur raziqin irin wannan to shine naka hamidun majid shi ma akwai alaka domin kana nema wa annabi sallallahu alaihi wasallama samun wata ɗaukaka da wani yabo da wani girma a wurin Allah to sai ka rufe wannan salatin da kuma sifa da ta dace da abin da ka roƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallama na girma da ɗaukaka da yabo sannan ka ce Allahumma barik ala Muhammadin ya Allah ka yi albarka ga Muhammad ka yi albarka gare shi wato ka kara masa albarka ka kara masa daraja wa ala ali muhammad da iyalan gidan muhammad kama barakta ala ibrahim kamar da kai albarka ga annabi ibrahim Allah ta'ala ya albarka ga annabi ibrahim kamar da cewa barakna alaihi wa ala ishaq muka yi albarka gare shi muka yi albarka ga ishaq wannan gida na annabi ibrahim gida ne wanda ya samu albarka sosai gida ne da ya samu albarka sosai kamar da muka ce a cikin wannan gidan Allah ta'ala ya sanya annabci da littattafai da Allah ya saukar wa annabawa ce wajen Allah bi zuriyatihim nubuwata wal kitab to haka Allah ya albarkace shi da wannan kamar yadda Allah ta'ala ya albarkace shi da kasancewarsa a cikin sa aka samu a'immatu ne yaduna bi amri bi amri da lamma sabar ce aka samu shugabanni waɗanda suke bin umarnin Allah suke kira mutane zuwa ga umarnin Allah a zuwa tashin alkiyama a wannan gidan ne aka samu alkhalilai khalilullahi wa ibrahim خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لكم خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم واتخذ الله إبراهيم خليلا وبنجي يارك إبراهيم أما تين بدأتي إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا نبي يتي الله ياركيني خليل كما يند يارك إبراهيم عليه السلام أما تين خليل haka wannan ita ma albarka ce da Allah ya wa wannan gida haka nan a cikin wannan gida Allah ta'ala ya sa shi jagoran wannan gida ya zama ya zama umma inna ibrahima kana ummatan ta lillahi hanifa ya zama umma ya zama mai biyayya da Allah hanifi wanda yake karkace barna zuwa ga gaskiya sannan a ciki Allah ta'ala ya ɗauki shugaban gidan shugaban tafiyar shi ne ibrahim alaihi salam ya ba shi matsayin imama wato matsayin shugaba wa idh tala ibrahim rabbuhu ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama ubangiji ya sanya shi shugaba jagora sannan a hannunsa Allah ta'ala ya kaddara gina ɗakin ka'aba wanda ya zama kiyaman linnasi eh, ya zama kamar shi ke rike da tsayuwar mutane idan har aka ce babu ɗakin ka'aba a doron ƙasa to ƙarshen duniya ya zo sannan kuma a cikin wannan gida Allah ta'ala ya fitar da al'umma guda biyu waɗanda suke manya-manya al'ummar annabi Musa alaihi salam da kuma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ta'ala ya bar ambato mai kyau ga mutanen wannan gida wa tarakna alayhi fil akhiri salamun ala ibrahim kazalika najil muhsinin to wannan albarka ce da Allah ya yi wannan gida kake roƙon Allah ta'ala ya ƙara wannan albarka ga annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa kamar yadda ya albarkaci Ibrahim alaihi salam da iyalan gidansa innaka Hamidun Majid ce kai kai ne Hamidun Majid wanda kake kake kake kuma wanda kake girma a hadisin abu humayit a karshen sa a ruwa ibn majah akwai ƙarin fil na innaka hamidun majid hadisin abu humayit a saidi a ruwayar ibn majah akwai ƙarin fil alamin innaka hamidun majid amma ba a ruwayar farko ba ruwayar farko babu wannan a duba da lokaci za mu tsaya nan da fata abinda muka yi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in